masu sauraron mu barkanmu da war haka a daidai wani lokaci a cikin wannan shiri na kaddara ko ganganci inda kuma shiri ne da yake kawo muku yadda take tattaunawa da zaurawa maza ko mata mu ji irin kaddarar da ta faru da su ko kuma ganganci a dalilin yin hakan shine don ya zama izina ga waɗanda suke ƙoƙarin aikata irin wannan wato abubuwan da yake faruwa musamman ma marasa kyau sunana asma'u sadiq bibinais kuma idan masu sauraro suna biye da mu muna cikin labarin yar hajiya Mai miki lale marhaban a cikin wannan shiri. Assalamu alaikum. Za mu dora ga labarin. Ashe wannan gudu da mota take ya rike bayan mota. Waye shi mai gidan? Eh. Sai da tafiya ce tafiya mun fita daga ciki sai wannan mutum sai gano shi ta jikin <laughs> ta jikin miro ita ah, kaga wani barawo ya biyo mutum da kin san yawanci aka fito da kaya mm. a kusa da dan sajus muke to idan aka fito yawanci wasu da kaya mm. sai ki ga ana irin bi yan gurin marasa wani eh suna eh, musu eh ta kai tunanin shine dan har na sama ya tsula mai bulala <laughs> aka tsaya sai aka ga ne ya sha fulala <laughs> ke ya taho ya ce wallahi sai an taho da shi Kano in eh, ma na abin na kudura kin faɗa kin ce ki ne a'a ban faɗa ba sai da ya gama shan wannan bulala sai da suka zane shi tsaf sannan sai na ce ku yi haƙuri tare muke da shi sai ɗayan ya ce ko baban yaran nan ne na ce ya ce da sai ki mana bayani amma sai da sa maka zani to ai ya ban haushi ka zauna eh, mana gaskiya ya taho ya rufo can kayan naku fa duk kun ba sata sai ya sa dan mukulliyar fo muka ba komai a ciki a wannan katakon muka taho muna zuwa ba jimawa mm. sai ya koma ya je kwaso kayan ya zo ya siyar ya zo ya sai wani katon mashin da ake yayi mai wani katuwar fitila a nan garin a lokacin ma naira dubu ne ɗari da hamsin ya sai da komai da komai mm. ya baro garin muka zo aka zo zaman sulhu yana faɗa babata tana faɗa mm. irin yadda yake bai canza ba sai mahaifiyata ta ce to yanzu sai an je kotu akan wancan jus ita abin ashe yana ranta mm. shi yasa yawanci idan ma'aurata suna abu ba ma daɗi bane ka dinga gaya iyanka eh. kai sai ka manta eh, su sai ba ai ba irin wannan dama kaga ga an daɗe amma mm. sai bata manta ba haka ne muka je aka je kotu aka yi daidai yanda za a yi eh. daga nan sai muka fito daga wannan kotu mm. da muka fito ashe ranta ya baci ita mahaifiyar ita mahaifiyata ni ban sani ba ranta yi wannan mugun baci sai na fito shi kuma ya fito shi ma zai tafi mm. tsautsayi to duk dai abu da an yi shi na mm. rashin wayo mm. sai ce hau mashin ya rage min hanya ya rage min hanya dama mashin ai da kudin ki aka siya tsautsayi sai na hau mashin. To. Sai na baro ta a can ashe na yi laifi. Ah, ah, ah, eh. Ashe na yi laifi ni da muka zo tare. Nan tana zuwa gida ta ce sai dai in yi tafiya ta. ita ba ni ba ita in rabu da ita da sauransu to nan kuma sai aka koma bangaren hajiya mm. kuɗin da ke hannuna na koma ibadan gurin hajiya eh ashe da na tafi kuma da juna biyu nan ma a cikina a jikina ban sani ba mm. muka zo muna tare da hajiya muna tare da hajiya daga baya za ta zo za ta dawo Kano mm. ta zo ta yi layya muka haɗu muka taho aka zauna gaba ɗaya a nan haddashi aka ce to kai ya al'amarin yake mm. aure naku gaba ɗaya yaƙi daidaituwa mm. sai caye ai gabaki ɗaya shi zargi na ma yake daga zuwan ma a tuhume ni ina na samu kuɗi to shikenan sai mahaifina ya ce ki duba girman Allah mm. a ina kika samu kuɗin nan sai na ce wallahi azim sana'a ne kika faɗi biye da ne kika na faɗi diyan da ne na ce in suna so ma mu zo a je can ɗan eh. sai a tambayi wasu daga ciki shikenan suka ce duk ba za a yi haka ba a yi haƙuri mm. sai mahaifiyata ta ce na koma ba da yawunta ba mm. sai dai aka taushe ta aka bata haƙuri amma ba don taso ba nan dai aka mai maganar a daɗa kama haya ce bai da kuɗi hajiya ta daɗa kama haya a to sai siyo koko da sassafe ya ce eh. na ki tashi na ki motsi kin san laulayin ciki eh. wannan zazzafin koko sai ya juye min shi a jikina akan ki na rantsi da Allah ya juye min shi idan ne magana ce zai ta dan bazan manta wata ran haka na dauko fitilar kwai eh. ya hada da marikin karfan ya nannade min hannuna sai kuma abu fara duka kenan sai abu ya zo da haka hmm. sai na ce mai toni tun da kamun haka na san me zan ma ai fita ya hmm. tafi sai na sa kayansa duka a cikin wata jaka kayan hmm. sawarsa kawai sai na haɗa wa kayan makamashi. Kika cin na Na ce to <laughs> tunda ya ƙona ni da koko i ni lafiya ta yi ƙona kayan sawa na ƙona. Subhanallah. Mai gida satin mu biyu ta ce za a yi mata gobara. To. Ita ma gida ne na gado ba za mu cuce ta ba mu fita. Mm. Nan dai ga baki ɗaya wannan aure. Daga nan ce aure. Eh. mahaifiyarsa ta zo ta ci mutunci waye da sauransu mm. ta ce idan na isa ma in je gurin gaban wan baba na walin namu kenan. Mm. tunda ana shakkarsa mm. in je gabansa in ce ba na son wannan aure mm. in na isa daga nan ita kuma ta sa danta mm. ya rabu da ni na ce to shi kenan haka kika ke eh, ni ashe kamar in giza me kan turuwa ta eh. na je na samu baba Allah ya ji karrai wan na ke na ce ya ce eh. na ce na gaji da auren nan sai ce kika zo kika tunkare ni kike gaya mun to ku zo gobe dukanku mm. yadda aka hallara a can gidanmu nan ma sai aka hallara shikenan aka zo to ke yaya kika ce sai na ci na gaji da aure mm. sai ita matar wan baban na ta gidan namu sai ta ce ba haka ake ba sulhu za a yi sai na ce a ni dai na gaji da wannan aure mm. to kai me ka gani sai shi yana son matarsa sai mahaifiyarsa ta ce to in za ka zauna da ita kuma ni kuma zan tsine maka eh sai ka zaba sai ka zaba haka akai haka akai sai wani ɗan ciwon wannan baba nawa. Mm. Malam shi aka sa ya ɗauko biro da takarda saki nawa za a mata dole a rubuta mata saki. Mm. Dan ta ce ba ta zauna da kai ba. Saki nawa za a iya ce rabi. Rabi eh, ɗaya kenan. Eh rabin ɗaya. sai aka ce ai ba a rabin ɗaya <laughs> ya zauna ya dinga kuka Ya burgima iya tumami eh. iya kuka ya ce shi wallahi ba zai sake ni ba karshe dai malam aka sayi min saki ɗaya mm. aka bashi takarda aka ce ya bashi nuna. tun sha biyu na rana zai miƙo min takardar sai karfe biyu tukunna aka bar in ya miƙo ya miƙo takardar sai ya rungume ta i kuka i kuka i gunji yana tunani ni kuma ina nan gefe ne wata na ma kitso yanzu wannan shine karshe ba wannan shine wannan shine karshe eh ba a koma ba ba a koma ba kuma daga nan ina fita ma yace bari ya je ya samu a kurukura a kwashe min kana a min gidan ta haka akai za mu so mu ji aure na biya yake amma kafin mu ji aure na biyu yawanci masu turo mana da sakonni akan kaddara ce ko ganganci akwai gabar da wasu suka turo da sako cewa a cikin labarin ki akwai inda kamar kika yi almubazzaranci inda ke kona kayan mijinki wasu na ganin cewa bai kamata a cikin wannan kona konan ba yar hajiya a daidai dai wannan gaba ya kamata ma sauraro su min adalci duba da cewa yanayin da na shiga tunda a lokacin sai in ce ga karamin juna biyu kuma kwana na biyu ma ban ci abinci ba mm. kuma kasancewar a daidai wannan lokacin kin ga ya siyo ma tsiransa da sa irin ya ci bai bani ba to mm. ana dai wannan yanayi haka na dauko fitila ga kwalamar ciki ga yunwa ga yunwa mm. ya fita zai fita kai to mm. sai na ce mai ni ina jin yunwa da sauransu sai cayi ba ni fitila ni zan shiga daki in ɗauki abu sai ni kuma irin na nuna ba zan bada fitilan nan ba irin takwaita da sai ya hada daga nan dai shine dai irin da ya karbi fitilar zai shiga ya haska sai irin na nuna ba zan bayar ba ya murɗe hannuna to ni kuma a daidai wannan gabar sai na koma daman ina kwance duba da yanayin laulayin ciki to ashe fitar da yi tun da abi ne sai sauka gidan da yake kallon gidan mu ana siyo da koko wannan koko sai je ya siyo wannan koko mm. to ni na yi tunanin ni zai ba dan har na sa rai sai dinga sa cokali wani irin babban cokali ba mm. ban da wannan da ake cin abinci ya dinga yaryaɗo min shi yana zuba min ko kwamfa cikin irin roban nan da ake fura da abubuwa. ga yunwa ga abubuwa ai a wannan yanayin zan iya ko ma me ba ma illa iya kayansa ba kuma kaya kamar yadda na faɗa da na kona wannan kaya kayansa ne da yake fita kuje ba kuje barsa da su mm. ba masu kyan na kona masa ba. Mm. To mutane suna kallo dai ko mai kyau ne ko ba mai kyau bane kamar kona kaya zai zama almubazzaranci dai Ah, tun da dai ga cikin dalilin ki dai tun wannan ra'ayin ki ne kika faɗa kuma masu sauraro su ma tambayar da suka yi suna ganin cewa abin bai dace ba ne duka sai dai mu ci Allah ya kyauta tun da an riga an aikata wannan lamari mu dora yar hajiya a labarin ki na mai ki nabi me ya faru ya akai akai auren nabi to shi dai aure na biyu kamar yadda zan ba da labarinsa mm. shi wannan akwai sarƙaƙiya don ina ganin kamar shi din rabi Mm. wannan laifi na fi yawa gaskiya laifi na fi yawa duba da wancan aure da aka mun ba na so kin san kamar ita mace da bata son takura mm. kamar wata magana da kwata faɗa idan ta rasa wannan mafitar sai ta iya nema kanta mafita wato kina magana cewa idan ta shiga cikin tsanani tsanani kuma babu wanda za ta iya gaya ta. to za ta nema kanta mafita ko mai kyau ko mara kyau. Ko mara kyau. To ni dai ina ga. Ina da ke gaskiya eh, a yar hajiya zan ce kina faɗa gaskiya idan laifi kin yi naki ne kina amsa. Mm, wannan gaskiya ne. Na'am. To dai shi wannan bawan Allah muka haɗu da shi lokacin mahaifina ina gurin mahaifina dai kamar yadda na faɗa a baya a lokacin. Mm. Ina wancan zawarci. To haka yakan aike ni da daddare bakin titi in je in karɓo mai kankana. To ni kuma a karakta ta idan dai na siyo wannan kankana bayan wacce na siya. Mm. To fa sai na ce ya bani ɗanɗani. A halin ki kenan. Eh. Mm. Sai na ce ya bani ya gutsuro min tawa daban tun da ni ai aike ce. Inda zaƙi. Yawwa. In ba zaƙi ki aje masa. Yawwa in aje mai kankanarsa. Mm. can tunda wala Allah shi baba ya fi son mai zaki shi ya fi son mai zaki shi kuma sai ya ce lalle ai gaskiya kika faɗa sai ya ce lalle in ya gutsira sai ya ce lalle ina sana na siyo mai marar zaki mm, dan hamma ta babana takan ce to za ta gutsiran mai ne to ni kuma dai ni amfani da wannan abin dai ban sani sai in ci lalle dai sai ya san mun na ɗanɗana to shi wannan bawan Allah ko da yaushe yana zuwa gurin wannan mai kankana eh. yana ganin irin yanayin dai abin da yake faruwa. Mm. To, zato zunubi haɗa baki suka yi mai suka yi dai ban sani ba. Mm. kwatsam sai aka ce ga kankana wadda na siya kenan dan ya saba kullum ya kulla min adadin abin da nake siya wannan ta ɗari biyu kenan mm. to in nazo in ɗauka in ɗauki tato nan sai naga ga tawon ta fita ɗari biyu yawa taninka taninka sai na ce ya naga haka sai ya ce gashi nan baki ne ashe haɗa baki suka yi da shi wannan bafulatanin gombe mm. suka da baki ɗau wannan kankana ba ma a gunsa daga baya da aka biddigi ba a gunsa ice wannan kankana ba ba shi yayi biya shi kuɗi ya ce a bani wannan kankana aha wato daga wani guri aka zo da ita kwarai da gaske tun da daga ƙarshe ai mm. dole an zo an tafi da shi. Mm. To ta gurin ta gurin eh, baban ce aka ƙara farashi ko kuma wadda kike ɗanɗanawa? Wadda nake ɗanɗanawa. Ita ce a ƙara miki? Eh. Aka baki mai yawa? Aka ban mai yawa. To. aka bin mai yawa kika tambaya kuma sai miki wancan bayani eh sai ce yana sanar da yake bance yau ya ga damar ya bani haka ina ta ɗoki don har da na biyo layin namu kasancewa shiru ne akwai bishiyoyi haka a jere eh, na ɗan gatsa eh sai na ce ta fita ba zaki kuma ba don dai Allah kawo da wani yanayin abu haka na tsautsayi ba na ji yanayin kankanar mm. haka kamar da ƙasa ƙasa a ciki to amma dai na ci gaba da sha tana tana da zaki kamar ta faɗi mm. kin san irin wannan kayan na marmari na marmari dole zaka gane dole zaka gane mm. zaka ji a harshen ka yan hanya <laughs> ma'ana ƙasa kenan to kamar dai hakan dai to na je dai na amfani da wannan kankana da garin nan haka sai na ke jin irin yanayi na kamar ba a hankali na ba irin dai tunda ya ce a lokacin ba zan ƙara yin aure ba. Mm. To kawai sai in ji ina san ne aure. To. Sai in ji ina san ne aure har na fara raya mai kankanin nan in je in ba shi ta yi. Ki ce kina son mai <laughs> kankana? In ce ina son mai kankana tunda ni ba na sauraron kowa. Kina nufin ki ce mana an fara ni miki magana. na'am a lokacin an gane cewa ba kya kula mutane ba kya eh. san maganar aure mm, saboda wancan wahala da na sha ta wahala kika sha ta farko mm. to kina tunanin cewa wato a gurin mai kankana a wannan kankanar da aka baki a nan ne kike tunanin ai wani abin da har kika rinka zabura zaki tafi gurin mai kankana ki nema auren ki kwarai da gaske ba kuma wanda ya fahimta tsakanin matar baban na da shi mahaifi na mm, amma kin gutsara wa shi mahaifin naki a taki mai zakin a'a ban bashi ba ke kadai kika shanye ni kadai na shanye na ga na samu tunda kafin na shiga tunda tun daga hanya kike murza da na shigo gidan ma zungureren ciki ne da kuma wani karami a ciki to na dan irin shiga akwai bishiyoyin wasu yan fasa dabur hakan nan eh. na dai sha na sha abina na shanye sai guda biyu na shiga da ita hmm. <laughs> irin wadda dai aka bani wadda ta ragowa wanda aka baki <laughs> eh. saboda kan wani ya je ma ya ga irin taki ta yi yawa a dan rage mata farashi haka magana ko a ce na iba ta eh, baban eh, nawa shikenan ana dai cikin wannan hali sai washe gari da safe kenan hmm. daidai gabar da yake zuwa in rana ta yi ya kawo kankana ya fara yanka da sauransu hmm. sai na je na same shi sai na ce wani amma kankana jiya ta yi daɗi sai ya ce ai na san zaki zo sai na ce aiko gani na zo mm. ana haka shi kuma wannan bawan Allah yana gurin a zaune mm. sai caye kwatsam fa sai caye kin ga kina so na sai kwacha ne me zai hana eh, wa kika ce kina so <laughs> shi wancan ba fulata ne shi eh. wannan fulata abokin mai kankana abokin mai kankana mm. shikenan sai mai kankana ya ce ya daga muna magana sai ka samu baki ya nuna irin ba a yi wani abu shi da shi ba dai sai na ce eh na amsa mai dai kawai a gurin tun da ni kuwa san ta lokacin ma ni gaskiya ba na kowa magana. Mm. To abin mamaki dai. Ina nufin ki gaya mana cewa wai daga wayewar gari zuwa wata wayewar gari daga nan ki kibiyar sansa ta fara aiki a cikin kankana? Eh kwarai da gaske. Oh. Tun da a daren dina ma kasa bacci sosai kawai na ah! ina son ne aure. Subhanallah. <laughs> A wannan gabar. Lalle wannan aiki wannan aiki ya hmm. aikata da yawa. Ina jin ki. Shikenan sai ina muka gama dai duk magana da zamu a nan. na taho ina gudu gudu ina sauri sauri tun da lamu da yan bishiyu sun dan karyo haka kasa ina tsalle ma ina dan tsinkar su mm. ina nishadi ina nishadi kin yi <laughs> saurayi ana kamar a India <laughs> to ba da shi yake tsince furan ba kenan ke kadai kike tsinkar furen nashi kina <laughs> ni kadai nake tsinka mm. shikenan sai na ƙara so gida eh. ina zuwa gida sai alhaji ce me yake faruwa sai na ce mai baba aure nake so nayi sai ya ce sai ya murmushi matan da shi ba ko da yaushe ma yake dariya ba sai ya murmushi yace yau kuma ke da kika ce aure ya fita daga ranki ba yanzu ba sai na ce to ni dai har ma na samu wani a bakin titi wajen mai sai da kankana sai ya ji abin da gaske sai ya tashi zaune sai ya ce to ba za a yi auren nan ba to direct sai ya ce ba za a yi aure ba in ji alhaji sai na ce ni ko za a yi ya ce ba za a yi ba na ce za a yi kuka ja in ja har so uku ba za a yi ba na ce za a yi sai ce to ba da yawuna ba sai na fita wata mummuna asabar. Mm. Ina fita. Ita asabar ɗin wata mummuna mummuna asabar ce. A tarihi. A tarihi. Ya iya rike lokacin date ɗin ko wani abu? Kwarai da gaske. Zan iya rike wannan date saboda ina ga wajen biyar ne ga watan sha ɗaya. Mm, shekara ta nawa? 2010. A daidai wannan lokaci ba zan mm. manta da wannan lokacin ba. Tam. sai tunda da hannu manta da kwanan watan sai da na tambaya ranar da na fara shiga wannan sabuwar hukumar tunda ba rage ta sa'abba ba yawwa sai kika tambaya danki na kwarai da gaske hmm. yana fito sai na ga bakan mota an fito da ita bakin titi irin ban san sunanta ba hmm. haka yanayin ta shigen yanayin jikin jip ne da hmm. ita mota dai mai koshi dake eh babba eh da bakin gilas ɗinta haka na'am shikenan sai na ga an buɗe gilas Allah gaba na ya faɗi ma subhanallah sai kwatsam sai naga wannan bakan mota mm. ta fito daga kan layin mm. sai aka buɗe wannan gilas ɗin sai naga wannan bawan Allah sai na ce sai ya ce ke ce sai na ce eh kai ma kai ne to sai na ce a nan garin kake sai a a'a shi mutumin gombe ne fulanin gombe ne mm. haka dai da wasa dariya sai ya caye da ni ai sai ya dawo ya ce min ko za mu tafi sai na ce mai eh za mu tafi sai na shiga wannan mota sai muka ɗau hanya muka tafi to ni da ban ƙara gani na a wani ko ina ba sai a wani gari to na gani daga wannan guri to ke za ka yanzu ke haka kaddara ta ki daga ɗauko ki mm. ɗaura aure a rana a tafi wani aran ɗaki sai kuma irin wannan sai kuma wannan mm. muka je muna zuwa sanatar da haka manyan mutane ne da malum malin nan biyu gefe nan biyu gefe to nan kuma ga wata haka doguwa kamar su dai da shi ɗan mm. haka tana zaune a gefe ya fara da ita to sai wa'annan suka ce ke fakin zo gidan nan kenan sai na ce ban fahimci na zo gidan nan ba me ya kawo ni nan gidan nan ai ba gidan mu bane mm. kin baro gidan alhaji eh na baro gidan alhaji sai har nake cewa ba zan manta nake cewa da su yanzu fa alhaji ke cewa da ni ba za a yi auren nan ba ina mm. sai an yi auren nan nake faɗa dai ni ina ganin kamar a lokacin da hankali na ya dan mm. dawo jikina sai shi kwatsam sai gashi sai ya bullo ta bayana ya ce to anan da kika gani da waliyai na ne da waliyanki ne A nan din A nan din sai na ce to ai ni ban san su ba ban taba ganin su ba kai sai ya ce to aiko dai haka za a yi wannan su ne waliyanki wannan waliyai na ah? an kun karba aure kun ba da aure ko kun karba aure suka ce eh. aka daurin aure nan eh a cikin mutane biyu a su nan biyu nan biyu to da wani naki waliyan da nasu eh nashi biyu mu daga sa suka tawo daga sa a cikin gidansu hmm. shikenan sai na ce ni dai wannan aure ni ba zan yarda da shi ba nace saboda iyaye na ba su sani ba sai ce to ko iyayenki sun sani ko ba su sani ba nan gidan dai kin zo suka ce da ni ya ce da ni amma a tafiya duk san wani gari ba ne ban sani ba saboda ni ko hanya ɗaya ban gani ba ma daga kofar gidan mu sai wannan kofar gida na haka da za a fita da ni a lokacin ma ban san ina ne hanyar fita ba kai a wannan lokaci wannan tarka-tarka take yar hajiya tana da yawa to sai aka ce ɗan ya ce yawa to ga sadaki mm. ga sadaki mun ba da sadaki ni dai sai na ji dai na kasa magana tsoro sai kama ni har zazzabi ya rufe na a lokacin sai aka miƙo sadaki wani yana cewa ki karɓa sai ne shiru dai ban ɗauka ba sai suka hau addu'o'i da menene da sauransu suka shafa fatiha sai can kuma wasu suka daɗa shigowa da faranti da goro da me sauransu dai haka aka haurar rabawa a gurin duk eh. ina zaune a wannan guri gashi na rage miki magana daman san da ya dauke ni aike na akai da dan manja na da kayan wannan din suna da hannuna a bakan mm. leda <laughs> to sai aka ce suka yi wannan raba raba a junansu suna dai ta yara yaran su na fulatanci mm. suna ta yarawa don ita wannan da nake gaya miki ta kusa da ni dan a zaune in naura kinau da suke kama mm. sai take ta irin shafa jikina take kwanto ni in kwantar da hankali na nan gidan mu ne wani abin al'ajabi sai ta zaro sai ta zaro wani hoto to tana nuna min hoton sai na gani ce ke ce kwarai a jikin hoton eh. sai na tuna sanda wannan mai kankana na ce mai zan je in ɗau hoto ne eh. daidai gaɓar sallah ce sai ce zai raka ni to ina ganin ni dai na karɓi wannan hoto ko zuwa yi aka wankar mai ya kai musu eh ko aka fitar mai ni dai ban san yadda suka ba to duk irin shi wannan hoton sai ta zaro kin gani ai mun san ki tuntuni mm. gashi gashi da sauransu sai dai dai shiga dimuwa haka na sai na hau kuka ni dimuwa na san ma ba sauraro sun gigice da ni ban ko a littafi ni wannan labarin ba mu taba ki cabas da shi ba to ana dai cikin wannan yanayi aka shigar da ni wannan katafaren babban falo da ɗakuna guda biyu a nan da kicin daga can wannan hannun. Ɗakin amarya. Ɗakin amarya komai da komai da akwai a cikin wannan ɗakin haka wannan kicin ɗin. Asma'u Sadiq Baby na yi kaddara ko ganganci. Thank you.